Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a tara ga watan Yunin shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa farashin kayan masarufi da na sufuri ya yi tashin goron zabi a Najeriya sanadiyar janye tallafin man fetur da gwamnati ta yi. Duk wani tsari na ko tattalin arziki ko janye tallafi ko ma menene to ya fara da tabbatar da cewar an kare mutanen da suke masu karamin karfi daga shiga cikin wani hali na galabaita sannan za ku ji cewa tsohon shugaban amurka donald trump zai gurfana a gaban wata kotun tarayya a makon gobe inda za a tuhume shi da laifin rike wasu muhimman takardu na sirrin ƙasa muna kuma tafa da maimacin shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu za ta gabatar to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce rahotannin da ke cewa china da cuba sun ci yarjejeniyar sirri da ta baiwa beijing damar gina wata tashar satar bayanan sirri a tsibirin da ke da tazarar kilomita 160 daga amurka ba daidai ba ne zan iya gaya muku bisa bayanan da muke da su wannan ba gaskiya ba ne ba mu da masaniya kan yadda china da cuba ke bunƙasa kowace irin tashar leƙen asiri sakataren yaɗa labaran pentagon brigadier general pat reeder ya shaidawa manema labarai a ma'aikatar a jiya alhamis a cewar rahotannin waɗanda suka fara bayyana a jaridar the wall street journal inda aka ambato su jami'an leƙen asirin da ba a bayyana sunayensu ba china ta amince da biyan kuɗi biliyoyin daloli ga ƙasar cuba da ke fama da matsalar kuɗi domin kafa tashar ta leƙen asiri wadda za ta baiwa ƙasar ta china damar sadarwa wato sadarwar na'urori daga ko'ina a kudu maso gabashin amurka inda sansanonin sojoji da yawa suke reda ya kara da cewa ma'aikatar tsaron ta pentagon ba ta da masaniya kan yadda kasar china ke kafa wani sansanin soja a kasar cuba ko kuma a wasu wurare a yankin duk da haka ya yi gargadin cewa dangantakar da ke tsakanin cuba da china abu ne da ma'aikatar tsaron ta pentagon ke sa ido a kai tare da duk wani nau'i na ayyukan tilastawa ko yaƙi da kasar ta china take yi a yankin yammacin duniya. a jiya alhamis ukraine ta so makaddamar da hare-haren mai da martani da aka daɗe ana sa ran za ta yi domin ƙoƙarin sake kwato yankunan da ke sassan gabashi da kudancin ƙasar da rasha ta kwace a makonnin farko na yakin sama da shekara ɗaya da ta gabata gwamnatin kiev bata bayar da sanarwar yunkurin da take yi a fagen daga ba amma dakarunta sun kai wani gagarumin hari da tankokin yaƙi da motocin sulke a yankin zaporishiya da ke kudancin ƙasar. rasha ta ce ta dakile matakin farko na yunkurin yukurin tare da ci gaba da ikon yankin jami'an yukurin sun kwashe tsawon watanni suna magana jami'an ukraine sun kwashe tsawon watanni suna magana game da kai hari yayin da suke da wato suke hada rundunoni da kasashen yamma suka horar tare da tattara sababbin makamai daga abokan kawance na amurka da turai rasha ta ba da rahoton cewa a cikin 'yan kwanakin nan ukraine ta kai hari a fagen daga da sojojin moscow ke rike da su a gabashi da kuma kudancin kasar a wani kazamin fada ukraine na iya kwashe tsawon watanni na fafutuka domin sake kwato kashi ashirin na kasarta da ke karkashin ikon rasha an tuhumi tsohon shugaban kasar amurka donald trump kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati bayan ya bar fadar white house kamar yadda kafofin watsa labarai da dama na amurka suka ruwaito a yammacin jiya alhamis Trump ya tabbatar da haka a dandalinsa na sada zumunta cewa ma'aikatar shari'a ta faɗa wa lauyoyinsa cewa ana tuhumarsa. Haka kuma an buƙaci da gurfana a gaban kotun tarayya ta Miami a ranar Talata. Har yanzu dai ba a kammala kai ƙarshen ɗaukacin tuhumar ba. Amma gidan talabijin na CNN ya haikaito wata majiya da ke da alaƙa da lamarin tana cewa ta ƙumshi tuhume tuhumin aikata laifuka da dama. Tuhumar ta sa Trump ya zama tsohon shugaban ƙasa na farko da aka gurfanar a gaban kotun tarayya. yana fuskantar tuhume-tuhume daban-daban a jihar new york na laifin ba da bayanan kasuwanci na karya domin ɓoye wata almundahanar biyan kuɗi da aka yi wani babban jarumin fina-finai a shekara ta 2016 trump ya musanta aikata wannan laifin. nan gaba kaɗan murtala zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar To a Najeriya kayan masarufi da kuɗin sufuri sun yi tashin goron zabi sanadiyar janye tallafin man fetur da ya cilla litar man ta kai kusan zuwa kashi 200. Dama a duk lokacin da aka samu ƙarin farashin litar man fetur kayan masarufi na ƙara tsada kuma ko da an samu sauƙi ba sa saukowa. Daga Abuja ga Nasir Adamu Likaya, diriwa mana wannan batu. a lokacin da tsohon shugaba buhari ke tsara janye tallafin fetur a 'yan watannin karshe na gwamnatinsa yan kasuwa sun yi hasashen in an kawar da tallafin litar za ta koma daga tsakanin naira ɗari uku da hamsin ne zuwa ɗari hudu amma ayyana mafi tsada naira ɗari biyar da hamsin da bakwai ya ba wa mutane mamaki da tunanin an matsa lamba gwamnati za ta rage mafi tsadar da aka taɓa samu a tarihin najeriya Isa Sunusi na kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty ya buƙaci gwamnati ta sake tunani don yadda ƙarin zai jefa talakawa a mafi kuncin yanayi. Duk wani tsari na ko tattalin arziki ko janya tallafi ko ma menene to ya fara da tabbatar da cewa an kare mutanen da suke masu ƙaramin ƙarfi daga shiga cikin wani hali na galabaita ta fuskar tattalin arziki domin janya tallafin mai zai shafi batun ilimi kiwon lafiya zai zo ya shafi rayuwar yau da kullum saboda rayuwar mu a Najeriya ta dogara ne akan malaman nan da shi asibitoci suke aiki da shi masu aski suke aiki da shi teloli suke aiki don haka dole ne a tabbatar da cewa an yi wani abu da za a tallafa rayuwarsu ta yadda ba za su zo sana'ar mata ta gagara ba. Ko a lokacin da shugaba Tinubu ya ayyana janye tallafin bai fi lokacin da janyewar za ta fara aiki ba amma bayanai sun nuna majalisa ta sanya kasafi mai tallafi zai kare ne zuwa ƙarshen watan nan na Yuni. tsohon ministan matasa da wasanni solomon dalun ya yi tambaya kan rashin jiran sai watan ya kare kafin fara aikin sabon farashin saboda haka shugaban kasa wannan maganan da ya faɗa akwai tallafi wanda shi an ce zai kare a wannan wata kudin da aka ware an biya masu tallafi ga shi yanzu mai kudin mai ya tashi goron zabe wannan kudin da aka biya su shin za a karba ta da ya ce babu tallafi kuma kawai kai sai ya ce wai an janye tallafi kudin mai kuma ya tashi kuma akwai kudin gwamnati da aka ware aka biya wadanda mutane su kawo mai za a karama kudin yaushe za su mayar ma eh, gwamnati kudin yaushe ko kwa kenan sun rike kudin wato na watan shida eh wato barista dai shi shugaban ya yi gaggawar yin wannan sanarwar yau ya rigar malam da sauƙaci to wa zai tada kabara tsohon ma'aikaci a kamfanin nnpc injiniya sa'ad abubakar abdullahi ya kawo masu lahar daidaita farashin. ka Kaga daman akwai price equalization petroleum development fund da ake yi wanda daman har da kamfani don shi inda ake aikata biyan kudin transportation wa kowane transporter da ya kawo shi yasa farashin ya zama ɗaya a ko'ina. To da bai kamata a yi abrogating wannan ba a kashe shi da ya kamata a yi continuing sai an gyara mana refinery in an riga an gyara mana to wannan za a yi abrogating nashi kungiyar kwadago da ta janye tafiya yaji za ta dawo tattaunawa da gwamnati ranar goma sha tara ga watan nan da a nan ne ma za a iya sani irin sauki ko rashin sa da za a iya samu. Nasiru Adamu Eli Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida nasiru da ya kaya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniyar shugaban amurka joe biden da prime minister birtaniya rishi sunak a jiya alhamis sun ba da sanarwar wata yarjejeniyar atlantic wani dan karamin haɗin gwiwar tattalin arziki da ya shafi sauyin makamashi da fasahohin da ake ganin suna da muhimmanci ga tsaron ƙasa biden ya ce yarjejeniyar za ta taimaka wa amurka da burtaniya su ci gaba da kasancewa kan tafarkin sauyin duniya duk da haka bangarorin biyu sun yi watsi da tambayoyi game da ci gaban da aka samu kan yarjejeniyar cinikayya da amurka wato ta amurka da burtaniya wace jam'iyyar kwanzawata ta burtaniya a shekara ta 1919 ta yi alkawarin cimma daidaito a cikin shekaru uku na mulki sanarwar ta ranar alhamis da ta kunshi fasahohi kamar albarkatun sinadarai da bayanan sirri ta biyu ne bayan tattaunawar da aka yi a fadar white house game da dangantakar tattalin arziki da ba da goyon baya ga ukraine domin kare kai daga mamayar rasha kimshin kayar yarjejeniyar ta atlantic sun hada da tabbatar da jagorancin amurka da birtaniya fagen fasahohin zamani da masu zuwa nan gaba da wadatar tattalin arziki da kuma tsabtataccen makamashi kusan shekaru biyu bayan da amurka ta kwashe kimanin mutane 124 daga afghanistan domin dubatar 'yan kasar ta afghanistan da suka yi wa gwamnatin amurka aiki na ci gaba da zama a cikin kasar suna fuskantar fargabar musgunawar taliban fiye da 'yan afghanistan 152 da suka ce sun yi aiki da sojojin amurka a afghanistan kafin komawar taliban kan karagar mulki a watan agustan shekara ta 2021 sun nemi takardun biza na musamman ya zuwa watan mayu akwai bukatun bizar ta musamman har 17,000 da ke cikin tsarin da majalisa ta ba da izini andrew sullivan daraktan ba da shawarwari a shirin kwace jama'a na no one left behind wata kungiyar agaji da ke tallafawa 'yan afghanistan da 'yan iraki da suka yi aiki da sojojin amurka a cikin shekaru ashirin da suka gabata ya ce kowace rana da abokanmu suke a cikin afghanistan rana ce da suke ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali sullivan ya ce kungiyarsa ta rubuta kuma nan ba da jimawa ba za ta fitar da wani rahoto game da al'amura masu ban tsoro na tsare-tsaren ramuwar gayya mai muni da taliban ta yi kan masu neman biza ta musamman a afghanistan domin magance kalubalen da izinin neman bizar ke fuskanta 'yan majalisar dattawan amurka jenny shahin da roger wika sun gabatar da wani kudirin doka da ake kira dokar kariya ta 2023 dokar na da nufin ba da izini ga karin bukatun biza na musamman dubu ashirin ya zuwa shekara ta 2029 tare da wasu sauye-sauye na gudanarwa. a gaida murtala faruk sanyi da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. To al'ummomin yankin jihar Tawa a jamhuriyar Nijar na nuna damuwa kan yadda wasu matasan yankin da ke zuwa Libya cirani suke dawowa da larurar taɓin hankali sanadiyar ta'ammali da ababen da ke sa maye wani abu da ke ƙara zama babban ƙalubale ga al'ummomin wannan yanki na Nijar. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Matasan jihar ta wajen guriyar Nijar sun yi fice wajen tafiye-tafiyen cin rani a kasashen duniya musamman a kasar Libya. Sai dai a baya-bayan nan akasarin masu wannan tafiyar kan dawo da matsalar gushewar hankali abin da ya sa ne tuntubi Muhammadu Mubasharu mai inkiyar babba daya daga cikin waɗanda suka saba zuwa kasar ta Libya domin jin abin da ke jefa matasan a cikin wannan halin. Akwai da dama waɗanda ke samun matsala irin wagga su ne waɗanda ke tahiya kiwon bisa shi binjigire ya ta cikin sahara daga sisi ya bisa sai ya ji ana kiran suna na bisan da inda shi ba kuma al'amari na wanda an sha mun sha ganne ba ɗaya ba gwi ba da irin mutane waɗanda wanda za su tohowa game da kayan su kasa a ba garanka kuma zai zan ka toho an tare a amshi kenan dole na kokol ka samu matsala kuma ni kai na akwai wanda a tare da ni al'amari sai da an kai ta gama da addu'a muna mun gida mun ka kire su mun ka ce su ta addu'a dai Allah dai ya sa ya dawo daidai kai inda a ce ana nuna mu uwayen diya yadda aka bi da kuɗi cikin lubi wallahi baka da mai rash tur ɗan lubi ko masu shaye-shaye ka ga nan wani ko ta ba bai sha ya zo libi ya gamu da ko abu kai ya shiga shaye-shaye kenan nan ma ana samun taɓa hankali ganin wannan matsalar na ci gaba da ƙara haɓaka shi na sa matasan da suka dawo daga libiyar 'yan jihar tawa girka wata ƙungiya mai suna ɗan biɗa kamar da shugaban ƙungiyar mai suna malam abdullahi muhammadu ya yi mini ƙarin bayani game da dalilan da ke jefa matasan 'yan biɗa a cikin wannan halin na fitar hankali na farko akwai canji yanayi canji yanayi shine misali matashi ya tashi daga ƙauyen su bai san ko ina ba ya tashi ta farko ya zo ya shiga mota ya bi tsakar sahara ya zo can kuma ya tardo wata rayuwa wadda bai sani ba ya ana iya kashe mutum gaban shi ya ga abubuwa wanda bai sani ba galibin shi wata nan kwakwalwa ba ta doka haka nan sannan kuma akwai yanayi na aiki sai ka zo ka horma wani aiki na wasu maye-mayen gine-gine ko na su manya-manyan ayyuka na kamfuna sannan a babban abu shine shaye-shaye su kuma shaye-shaye ba su barin galibin matasa da hankali wannan lamarin ya jefa uwayen matasan a cikin wani dogon tunanin yaƙi da tafiyar matasan cin rani domin sabar musu ayyukan dogaro da kai ta hanyar girka wata ƙungiya mai suna ong taimakon kai da kai mala ahmadu uhu mai inkiyar mala rufa'i shine shugaban wannan ƙungiyar kuma ya yi mini ƙarin bayani game da damuwa a akan wannan matsalar. Abin babbar damuwa na gare mu kwarai ma saboda diyanmu daga kwarara suna tahiya musamman kamar kasar Libya da yawa ana kawo su babu hankali. Wannan kwarai na muka samu su kuma matsalar da aka samu su shine na akan cewa eh an taho da wannan yara sai ka zo ka iske duk abin da aka rike da shi ne gida siyasa lawanta. Wasu dabbobi na gidan gado na gonaki na na gado sai an ɓadda su neman ganin a ga cewa mutum guda samu lahiya daga wurin neman gera an ɓadda ijiya to wannan su ne dalilan da ya samu kafa a koya matasa ayyuka nan cikin gida ba sai sun hita ba yanzu dai na rage ga hukumomin wannan kasar domin sanin hanyoyin bi don magance wannan matsalar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga tawa jamhuriyar nijar To kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin tsawon shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar a shafinsa na sada zumunta cewa lauyoyinsa sun faɗa mai cewa za a tuhume shi kan laifukan rike wasu mahimman takardu da ke ɗauke da bayanan sirrin ƙasar waɗanda ya kai gidansa bayan da ya faɗi zaɓe a shekarar 2020. A ranar Talata Trump zai gurfana gaban wata kotun tarayya da ke Miami a jihar Florida. dangane da haka na tattauna da dr nasir damowa dan asalin najeriya mazaunin amurka wanda ya min karin haske kan wannan al'amari eh, to daman tun lokacin da aka fara wannan bincike da yawa masu abin nan fashin bakin wanda masana akan eh, abin shari'a sun nuna cewa lallai gaskiya ga yadda ya gudanar da kan shi bayan an gano cewa na rike da waɗannan eh, takardun na da farko na nuna cewa baya da su sai daga baya kuma sai eh, aka daina da su ɗin amma kuma ba su bayar ba sai eh, suka nuna cewa tunan ana ganin za a iya kama shi da laifi saboda in yana shugaban kasa yana rike waɗannan takardu amma ba in ba shugaban kasa to ba ya dama ya rike waɗannan takardu hmm. ah, wannan laifi ne sosai doka ce ko da ya zama shugaban shugaban kasa bai kamata su da waɗannan takardun ba kalaman gaskiya ana ganin an ana hasashen cewa za a cimma irin wannan karshe da samu yanzu. To kamar ya za a kwatanta yanayin girman laifin ajiye irin waɗannan takardu da ke ɗauke da bayanan sirrin ƙasa? Eh, eh to kasan suna da wannan dokar na cewa ah, takardu da ke irin waɗannan ba a in bai kamata ka rika su ka rika su to dokar tana da tsanani sosai akwai hasali ma akwai waɗanda akwai waɗanda suka wasu sun hayyan suna gidan yari kusan shekara ashirin akan rike takarda ɗaya ma so duk da yake ya taɓa zaman shugaban ƙasa amma dai wannan dokar tana hawa kan shi so yanzu idan aka yanke mishi hukunci aka same shi da wannan laifi aka yanke mishi hukunci to lalle za a yi mishi hukunci mai tsanani na tsawon shekaru saboda su kasan dokar da take ba wasa suke da ita kuma wannan lamari ko zai iya hana shi tsayawa takarar shugaban kasa da ya ayyana yana da sha'awar komawa eh to kasan kuma dokar da take da wani abu kuma har yana ganin an taɓa cewa an ma taɓa zaɓen wani shugaban ƙasa yana a gidan yari so ko ko da an kama shi da wannan laifi zai hana ni shi takara ba yana iya takara idan jam'i shi tsaye da shi kuma yana yiwa ya ci ma zaɓen to idan haka ya faru masana shari'a sun nuna cewa ai yana fitowa daga gidan yarin tunda zaben da aka yi shugaban ƙasa ya fi ƙarfi bisa ga wannan um, abin da dokar da ya taka so yana ma iya yana bayan rantsar da shi ya fi kanshi wannan ko da an yanke mishi hukunci. Dokta a ƙarshe eh, wani abu da ke ba wasu mutane mamaki shine har wa yau shi tsohon shugaba Trump yana cewa wannan abu da ake ta bibiyarsa da shi wato batun shari'a kan waɗannan takardu duka bita da kullun siyasa ne kamar ya kuke kallon wani al'amari to wannan yana ya faɗa ne kai don yana son ya um, jawo ra'ayin masu goyon bayan shi don su ci gaba da abin eh, kamar ya yi daidai da lokacin da aka yi bayan yin zaɓen nan ai shida ga watan januwari hmm. da ya gayyato mutane su zo su yi uh, ta zuwa shi yana da irin wannan ra'ayi don ya sa waɗansu su yi shi ba shi ya ba Dr. Nasir Damowa kenan wanda ya mana sharhi kan al'amuran siyasar Amurka dan asalin Najeriya da ke zo ne a nan Amurka. Yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe da rai ne da minti 19 takwas na safe da minti 19 a Najeriya, Nijar kamar da Chadi. A Ghana kuma bakwai da na safe da minti 19. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar niger kuma za a iya samun ma tashar ta VOA Africa kan mita 102.5 kazalika a yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a ne albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. harkar noma yana da matukar mahimmanci a rayuwar dan adam domin shine tushen abinci wanda kowane dan adam yake bukata ya rayu sai dai sannan a hankali yadda yawan al'ummar duniya yake karuwa ya sanya nauyi mai yawa akan wannan harkar mai matukar mahimmanci wanda masana suke bayyana yadda noma yake bada da gudunmawa wajen gurɓata muhalli to yaya wannan al'amarin yake Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Muhammad Khalid Othman malami a tsangayar ilimin kimiyyar noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. wannan magana cewa da yake a gaskiya akwai yanayi ana gurbata da shi kuma yana kawo matsaloli da yawa ba kawai harkar noma ba harkoki da yawa musamman ma wajen dumama yanayin duniya ga baki daya wanda yake a yanzu haka wannan ya zama babban kalubale a duniya ga baki daya hanyoyin da ake samun waɗannan gurbatar yanayi da sabab mana methane shine akwai harkar noma ta ita harkar noma akwai abubuwa da dama da suke kawo su na farko dai akwai yadda muke amfani da waɗannan taki musamman ma taki daban da ba na gargajiya ba takin turawa da ake in inorganic fertilizer yawanci mutanen mu da dama suka yi amfani da shi ba akan ka'ida ba domin manoman wasu ma ba wani horo suke samu ba na yadda za su yi amfani da shi sannan na biyu su kansu ru da kuma dabbobi sukan musamman ma wajen kashi da kuma wajen abbatuwa da sauransu haka dukkansu sukan fitar da wannan gas da aiki yana ɗaya daga cikin babban gas ɗin da yake haɗu mamaye yanayi abin kira carbon gas wanda duk ka wannan abu yana kawo dumama yanayi misali idan yanayi ya dumama za ga cewar wasu wajaje za su samun ruwa da yawa wasu wajaje kuma sun samun karancin ruwa oromo za ga sun kafe wani waje kuma ga sun ba su kafe ba sannan kuma sai mu ƙara lura da cewar shi noman nan ya ƙara bunƙasa saboda mu kai mutane da dama musamman ma a Najeriya da za a ci da shi domin za ka iya tunawa lokacin da Najeriya ta samu independent duka yawan mutane ba su fi mutum miliyan arba'in da kan kai ba amma yanzu muna maganar miliyan miliyan ɗari biyu kuma kowanne yana neman shi shi to kaga dan ya zamanto har ba a tsaya aka diba ta yadda za a aiki da waɗannan dabarun noma masu kyau wanda suke zamanto sun hana ɗumama yanayi ba za ga akwai ɗumama yanayi To ita kuma Sadiya Tijjani wata wacce take karatun digirin digirgir a Amurka a jihar New Jersey ta yi bayani a game da haɗakar Najeriya da kamfanin Starlink. Ita wannan kamfani ta Starlink ta tura tauraron ɗan adam guda ɗaɗɗaya har wurin dubu uku zuwa duniyan wata amma kuma kusa kusa da duniyan mu. To wannan kusa kusa da ta yi ɗin zuwa duniyan mu ya sa abin yana da karfi kamar ke ce ki yi ihu haka kina kiran wani idan kina kusa da shi zai fi ji maimakon a ce kina nesa da mutumin to saboda wa'annan sauraron dan adam dubbai din suna kusa da mu shi yasa ita intanet din su take da karfi kuma banda haka su tauraron dan adam din nan a koda yaushe suna tafiya ne suna zaga duniyar mu to saboda suna da yawa to kowane minti akwai guda ɗaya da yake kusa da kai haka duk ƙauyen da kake ko fiye da ɗaya da suke kusa da kai wanda suke baka intanet kin ga su wanda da ake amfani da shi ko in ce wanda har yanzu ma ana amfani da shi kin ga suna da nisa tauraron dan adam din su kaman nisan su da duniya duniyar mu wurin kilomita dubu talatin da biyar ne amma ita kuma wannan starlink din nisanta da duniyar mu kilomita dari biyar ne da hamsin to kin gani in aka haɗa kilomita dubu talatin da biyar da dari biyar da hamsin kin ga ai akwai bambanci shi yasa starlink din zai yi amfani sosai ma masu aiki da yanar gizo kuma zai yi amfani a ƙauye saboda in har ka siya na'urar su ka kafa a gidanka to ko da yaushe za ka rinka samun yanar gizo bambancin shi compared to wanda muke amfani da shi na da wannan din yana iya sauke maka mb 150 zuwa 200 a cikin sakan ɗaya su kuma kin ga wa'ancan da muke amfani da su nasu ai mb din 17 haka zuwa 20 a cikin sakon ba alubalan shine a nasa bangaren kuma farfesa adamu idris tanko masani akan harkar ilimin kimiyyar ƙasa ya yi tsokaci a game da matsayar da aka cima a taron cop 27 na farko dai shine a fahimci cewa matsayin nan babban cin nasara ne musamman ga mu kasashen afirka ko duka kasashe masu tasowa domin da dadewa ake ta wannan bayani cewa mu wannan matsala ta sauyin yanayi yana da matsaloli yadda yake samar da matsaloli na loss and damages tun da an samar da wannan da dadewa irin kasashe namu tuntuni muka fahimci cewa matsaloli sun riga sun kunno kai kuma muna ganin su yau da gobe kamar yanzu da aka gani irin matsala ta ambaliyar ruwa da aka dinga samu da birane da ƙauyuka an ga waɗannan a kusan duka yankuna na duniya duk lokacin da aka samu damuna kamar mu a nan kasashen afirka an ga yadda ruwa ya ci garuruwa ya ci gonaki in dai har an yarda da cewa dumamar yanayi ko kuma sauyin yanayi ya kawo wannan ai kaga an riga an ci karfinmu wannan kaga tun da aka ja hankalin duniya ta fara kallon wannan matsala kuma aka samu matsaya cewa eh gaskiya matsala ce da sauyin yanayi ya kawo da aka ga an ci babban nasara to amma matsalolin da ake hanga su ne sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan sai kuma zuwa makon gobe idan allah buwa yi gagar misali ya yi mana ararai. to yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi. Tuma da laka kafin karkare shirin ga labaran duniya a takaice. ta takaice ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce rahotannin da ke cewa china da cuba sun ci mai yarjejeniyar sirri da za ta baiwa china damar gina na'urar satar bayanan sirri a tsibirin da ke da tazarar kilomita 160 daga amurka ba daidai ba ne zan iya gaya muku bisa bayanan da muke samu ah, wannan ba gaskiya ba ne ba mu da masaniya kan yadda china da cuba ke bunƙasa kowace irin tashar leƙen asiri in ji yaɗa labaran pentagon brigadier general pat reda a jiya alhamis ukraine ta soma a kaddamar da hare-haren mai da martani da aka daɗe ana sa ran za ta yi domin ƙoƙarin sake kwato yankunan da ke sassan gabashi da kudancin ƙasar da rasha ta kwace a makonnin farko na yakin da suke yi sama da shekara ɗaya da ta gabata gwamnatin kiev ba ta bayar da sanarwar yunkurin da take yi a fagen daga ba amma dakarunta sun kai wani gagarumin hari da tankokin yaƙi da motocin sulke a yankin zaporishiya da ke kudancin ƙasar an tuhumi tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati bayan ya bar fadar white house kamar yadda kafofin watsa labarai da dama na amurka suka ruwaito a yammacin jiya alhamis masu sauraro baki ɗaya abin ya sauka kenan a daidai wannan lokaci sai kuma can da rana idan allah kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi uku kenan agogon ghana kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk na da ya ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da haɗa mana shirin sai injiniyanmu Bob. Ni Mahmud Lalo nake cewa a wani lafiya.